أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زامتاشي درسي نبيو أتشكين كراتمنا تطبيق كتب الجرح والتعديل da muka fara sati da ya wuce yau tara ga watan jumadal ula hijira ta 1441 kuma biyar ga watan daya shekara ta 2020 za mu ɗauki littafi na biyu shine kitabu fiqat na al-imam al-hafiz muhammad ibn hibban at-tamimi al-busti al-mutawaffa sanat 300 أربعين وخمسين نعم ثلاثمائة أربعة وخمسين والكتاب مطبوع في ناجن كم مجلد ني تو أكوي بكاتر دم مراجعة أكن معرفة الثقات نا العجلي معرفة الثقات للعجلي آه وانا نوعي نينا لتتبنجر هو التعديل أي يعني من كتب الثقات من كتب الثقات آه، آه، آه، منين ما منزلة الكتاب إلى هذا في منهجه من حيث الجرح والتعديل لكن منزلة هل هو من الكتب المعتمدة من من الكتب المعتمدة لأن مؤلفه وهو الحافظ أبو الحسن أحمد بن العجلي من الذين يؤتمد قولهم في الجرح والتعديل ممن يؤتمد قوله في الجرح والتعديل تو ما هو آه ما هو منهجه في الترتيب في ترتيب الكتاب مرتب على الحروف الهجائية الكتاب مرتب على حروف على حروف الهجائية ألف باء تاء جيم جيد ماذا ماذا تشتمل الترجمة على ماذا تشتمل الترجمة اسم الراوي وبلده ونسبته وكنيته نعم وربما عقيدته وربما عقيدته أيضا ماذا تشتمل الترجمة عليه رتبته عنده نعم آه، نعم يشير إلى مرتبته منزلته من حيث الجرح والتعديل يقول آه، ثقة وماذا تشتمل عليه الترجمة ترجمة أيضا إيه هذا منهجه نريد يعني مفردات الترجمة ماذا تشتمل عليه الترجمة إيه لا أنا أريد ما الذي تشتمل آه، مفردات الترجمة ماذا ينص عليه هناك شيء مهم ذكره شيخنا في تعليقاته وذكرناه في الدرس عادة المحدثون يبينون شيوخ الراوي وتلامذته بهذا يتميز في طبقته نعم فهل ينص على هذا هل ينص على طبقة الراوي أحيانا ينص يعني تلك الأحايين ما هي إذا كان من الصحابة أو التابعين يبين طبقته نعم. وهذا مهم إذا كان من الصحابة أو التابعين ينص طيب <coughs> لأن فائدة هذا أنه إذا كان من الصحابة فلا يحتاج إلى الجرح والتعديل نعم. وإذا كان من التابعين ففي الغالب حتى لو كان من المجهولين لو لم لو لم يوثقه إلا العجلي واعتبر يعني آه، واعتبر وقبل توثيقه لأن طبقات يعني طبقات التابعون قل يعني يقل فيهم الكذب يقل فيهم الكذب وهذا مهم طيب آه قلنا إنه متساهل ما وجه تساهله نعم الطعن الشديد في الراوي هذا تساهل يوثق من هو ضعيف يعني طيب يعني إذا قلت يوثق فهذه ليس هناك دقة في تلك العبارة نعم يتسامح مع بعض الضعفاء فيجعلهم فوق منازلهم منازلهم يتسامح مع بعض الضعفاء هذا وجه في وجه وجه آخر يعني يوثق المجاهيل هذا الذي يوثق آه، توثيق بعض المجهولين يعني ليس كل المجهولين بعض المجهولين يوثقهم جيد ونقني يظهر تساهل العجل في أمرين هما ألف توثيق بعض المجهولين باء تسامحه مع بعض الضعفاء حيث يعطيهم مرتبة أعلى مما هم فيه عند الأئمة الآخرين جيد تو طيب ما هو الفرق بين يعني كل من العجلي وابن حبان وصف بأنه متساهل لكن هل هناك فرق بين ابن حب بين العجلي وابن حبان في مناهجهما؟ في منهجهما ما هو الفرق بين العجلي وابن حبان نعم ابن حبان متصاحب يعني يطعن طعنا الشديد في الراوي يطعن هذا تساهل التعنت أها فهو ما هو الفرق اذا اطلاق الثقه على من هو ابن حبان العجل نعم هو الفرق بينهما أن كل منهما يتساهل في التوثيق أما في جانب التضعيف فابن حبان يتعنت يعني يتشدد آه، يتشدد في جرح آه، في جرح آه، في جرح الرواه هو ذكره ذكره المعلمي انظروا إلى الصفحة الثانية رقم أربعة حيث قال ولكنه أي العجلي يختلف عن ابن حبان في أن ابن حبان يتشدد أو يتعنت في الجرح بخلاف العجلي فإنه يتسامح مع الضعفاء أيضا فيعطيهم مرتبة أعلى مما هم فيه عند النقاد الآخرين طيب ما هو الحكم إذا وافق العجلي سائر الأئمة في التوثيق أيوة القبول يعني هل نقول حينئذ إنه tasahal lam ya tasahal mata ya tabayyan tasahuluhu idan khalafa aw infarada idan khalafa aw infarada واضح تو خلاص ننتقل الى كتاب الثقات لابن حبان kuma kuma darasin mu da larabci ne wato mutanen mutanen senegal ɗaya daga cikin abin da ya taimake su fa kenan duk da yake suna da yaren su na wolof amma wajen karatu da ɗaliban ilimi da larabci suke mm. shi za ka ga 'yan senegal suna da karfi a larabci da luga eh. sai ka ɗauka larabci suke to yawanci saboda هاكم عين مشكل to shi kenan sai a rinka tsayarwa in bukatar a koma hausan take na'am to kitabu thiqat lil hafiz muhammad ibn hibban al-tamimi al-busti الكتاب مطبوع في الهند وهي النسخة المعتمدة وهو مطبوع في تسع في تسع مجلدات في تسع مجلدات طبع عام 1973 قاشنا سنة الطبع نبدأ بفقرة آه، آه، آه، الفقرة الفقرة الأولى <coughs> حيث يقول قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم كاجني أرمه الصفحة العاشرة نعم بسم الله <coughs> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ويقول المؤلف رحمه الله قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب كالدليل على استهباب حفظ تاريخ المحدثين نعم والوقوف على معرفة الثقات منهم من الضعفاء نعم إذ لا يتهيأ للمرء أن يبلغ الغائب ما شهد إلا بعد المعرفة بصحة ما يؤدي إلى من بعده نعم يقول هذا أساس آه، أساس معرفة تاريخ المحدثين يعني هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب لأن الشاهد لا يتهيأ له أن يبلغ الغائب إلا إذا تأكد من صحة ما يبلغه للغائب فبما فهذا يدل على أنه لا بد أن يتحرى في معرفة الثقات آه، من الرواة آه، من غيرهم نعم نعم وإنه إذا أدى إلى من بعده ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يؤدي عنه صلى الله عليه وسلم شيئا نعم ولا سبب له إلى معرفة صحة الأخبار وسقيمها إلا بمعرفة تاريخ من ذكر اسمه من المحدثين نعم من ذكر اسمه من المحدثين نعم, نعم. آه وكتابا آه هو هذا يعني آه فيه هذا متعلق بما قبله لأنه ذكر أنه آه، قبل هذا المكان ذكر أنه يؤلف كتابا ألف كتابا يبين فيه الثقات آه، آه، من من الرواة ثم هنا يذكر أنه ألف كتابا آخر آه نعم أبين فيه أبين فيه أبين فيه الضعفاء والمتروكين والمتروكين نعم, نعم. هذا هذا الكتاب هو كتاب المجروحين من الرواة وهو أيضا كتاب في مجلد واحد كتاب المجروحين من الرواة وأبدأ منهما بالثقات نعم آه، يعني منهما أي من الكتابين نعم. فنذكر ثلاث آه فنذكر ما كانوا هذه إحالة نعم. فنذكر ما كانوا عليه في الحالات نعم فأول ما أبدأ في كتابنا هذا ذكر المصطفى صلى, الله عليه وسلم, وسلم نعم ومولده نعم ومبعثه نعم وهجرته نعم إلى أن قبضه الله تعالى إلى جنته نعم إذا يبدأ الكتاب بالسيرة بالسيرة النبوية يبدأ كتابه الثقات بالسيرة النبوية واضح ثم نذكر بعده الخلفاء الراشدين نعم المهديين نعم بأيامهم نعم بأيامهم يعني بتاريخهم ما يعني ما حدث في أوقا يعني في وقتهم نعم. في وقت كل واحد في عصر كل واحد منهم نعم إلى أن قتل علي رحمة الله عليه نعم نعم ثم نذكر صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا على المعجم على المعجم ها أه؟ إذا في ذكره للصحابة يبدأ بالخلفاء الراشدين بغض آه، بترتيبهم من حيث الفضل مبتدئا بأبي بكر ومنتهيا بعلي بن أبي طالب يبدأ بأبي بكر وينتهي بعلي بن أبي طالب إلى مقتله ثم يذكر الصحابة وعند ذكره للصحابة يرتبهم على المعجم المعجم الحروف الإعجامية يعني ألف باء داء آه، ألف باء داء هاوازا هذه الحروف الأبجدية هي المعجم نعم إذ هم خير الناس نعم قرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا كالتعليل لذكره لبدئه بالصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح نعم. إذا إذا لم يتضح شيء يعني فل فليتكلم نعم. المتكلم واضح نعم. نعم. ثم نذكر بعدهم التابعين نعم الذين شافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في الأحاديم كلها نعم على المعجم على المعجم يعني يبدأ بذكر التابعين وعرف التابعين بأنهم الذين شافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى المشافهة؟ نعم الرؤيا الرؤيا واللقاء وإن كان الرؤيا هي في الغالب وإلا حتى الأعمى إذا يعني إذا لق إذا التقى بالصحابي وشافهه بالكلام وشافهه بالكلام فيعتبر من التابعين كو نعم إذ هم خير الناس بعد الصحابة قرنا يعني قرنا يعني أي في القرن ثم نذكر القرن الثالث نعم وهو نعم هو في يقول في الأقاليم يعني التابعين يذكرهم حسب أقاليمهم آه، يبدأ بإقليم مكة المدينة الكوفة البصرة آه، مصر دمشق وهكذا هذه هي الأقاليم وفي كل إقليم يرتبهم على المعجم يبدأ بالألف ثم الباء وهكذا يا كما تميني دا littafin da mun ce za mu ɗauko su ko ko mu yi theory sai mu je can saboda ni ina jin tsoron transporting din littafin ne na na ijili na ibn hibban fa akwai fiqatul ijli guda biyu ne eh eh shine lil ijli kenan to amma athiqat na ibn hibban babu shi ko eh kware wannan shine na al ijli خلاص بعدين اه ina ganin mun gama da ijili ai ثم نذكر القرن الثالث الذين راوا التابعين yanzu kun gaba da masalan huna qal asma'u sahaba wa naqsidu minhum qala abu hatim inna dhakiruna asma'a sahaba ونقصد منهم من روى عنه من روي عنه الأخبار لأنه أدعى إلى العلم وأنشط للفهم فأما من لم يروي عن من لم يروى عنه الأخبار وقد ذكر بالأفعال والآثار فقد تقدم ذكرنا لهم ذكرنا لهم قبل ونقصد في ذكر هؤلاء إلى المعجم في أسمائهم ليكون أسهل عند البغية لمن أراده إن شاء الله قضاء ذلك وشاءه سيفارة باب الألف قال أبو حاتم فممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه mimman ibtada ismuhu alal alif sai ya ambace su as'ad ibn zurara ibn adas ibn ubaid ibn thalaba ibn ghanm ibn malik mhm. eh, ibn najjar abu umama من الستة الرحط الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم wa الإسلام وشهد الأقابتين وكان نقيبا وكان أول من جمع بالمدينة من جمع بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الإسلام وشهد العقبتين وكان نقيبا وكان وكان أول من جمع بالمدينة على وانا مكرر نياي تبعتشي ثم حرف الباء آه سيد حرف الباء قال أبو حاتم وممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من من أصحابه ممن ابتدى اسمه على الباء سيفار البراء ابن معرور to amma a cikin في خلال الترجمة الترجمة الواحدة قد لا يرتب آآ آه، آه، مثلا آه، في ألف المفروض أن يبدأ بأبي ألف ثم باء لكن بدأ بأسعد ففي خلال الترجمة الترجمة الواحدة قد لا يرتب يعني في الحرف الثاني على المعجم حرف الأول هو الفقد الذي يرتبه على المعجم وهكذا يبدأ إلى مثلا حرف الضاد باب الضاد وممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ابتدى اسمه على الضاد الضحاك ابن عبد أمر ابن عبد أمر الضحاك ابن سفيان طيب ثم يأتي بأول كتاب التابعين التابعون كذلك حرف الألف الذي آه، وممن روى ومن التابعين الذين شافه الصحابة ورووا عنهم ممن ابتدى اسمه على على الألف إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي كنيته أبو إسحاق يروي عن أبيه روى عنه الزهري وهو أخو حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أمهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مات إبراهيم سنة ست وتسعين بالمدينة وهو ابن خمس وسبعين سنة إبراهيم ابن سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني يروي عن أبيه وأسامة بن زيد روى عنه حبيب بن أبي ثابت وهكذا يفعل على المعجم طبعا دام زودي كم نعم ماشي عليكم السلام معلم ما هو الفرق بين الحروف المعجم وحروف الهجائية يعني هي شيء واحد هي شيء واحد المعجم والهجائي شيء واحد أما لو كان الأبجدية يقال لها الحروف الأبجدية أما الحروف المعجم وهي الحروف الهجائية شيء واحد نعم الأبجدية تختلف عن الهجائية لأن هي ألف باء جيم دال ها زاي وهكذا وترتيب المغاربة أيضا يختلف في الحروف الحروف الهجائية آه، في ترتيب أهل المغرب يختلف آه، لأن مثلا سين وشين يأتيان بعد بعد طاء وضاء آه، كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض هو مرتب على الحروف المغاربية ليس على الحروف الهجائية التي المعروفة لدى الجميع ثم نذكر القرن الثالث الذين رأوا التابعين نعم فأذكرهم على ناوي ما ذكرنا الطبقتين الأوليين نعم يعني مرتب على حروف الإعجامي على المعجم ثم نذكر القرن الرابع نعم الذين هم أتباع التابعين نعم على سبيل من قبلهم نعم وهذا القرن ينتهي إلى زماننا هذا نعم إذا عنده أربع طبقات نعم. طبقات الصحابة طبقات التابعين طبقات أتباع التابعين طبقات سائر الرواة يعني جل المحدثين يرتبون كتبهم على الطبقات بعضهم يصلهم إلى 12 طبقة يعني بعضهم في طبقة واحدة يفصل مثلا حتى الصحابة يرتبهم على الطبقات آه، كبار الصحابة يعني السابقون الأولون من المهاجرين ثم السابقون الأولون من الأنصار ثم الذين بايعوا قبل آه، آه، يعني قبل الذين شهدوا بدرا نعم هم السابقون الأولين ثم مثلا الذين بايعوا تحت الشجرة ثم الذين أسلموا بعد فتح مكة نعم. وهكذا التابعون التابعون أيضا يرتبهم على الطبقات شيسا واتو آه، علم الطبقات هو أيضا فن في علم الحديث شما علم علم الطبقات طبقات الرواة يعني كيف ترتب الرواة على الطبقات آه، ثم الطبقات ليس فقط على الترتيب الزماني قد يأتي على الترتيب من حيث الثقة كما نذكر آه، طبقات الرواة عن الزهري نقول مالك ومن ومن ومن هم الطبقة الأولى وهؤلاء الطبقة الثانية هذا أيضا هذا أيضا من علم الطبقات لكن الفائدة هنا <coughs> لما <coughs> الغرض من هذا هو أن الطبقات عند ابن حبان في كتابه الثقات أربعة أربعة طبقات الصحابة التابعون أتباع التابعين ثم الذين جاءوا بعد أتباع التابعين جعلهم كلهم في طبقة واحدة إلى زمانه <laughs> نعم <coughs> نعم ولا أذكر في هذا الكتاب الأول إلا الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم <laughs> نعم وأقنعوا بهذين الكتابين المختصرين عن كتاب التاريخ الكبير الذي خرجناه لعلمنا بصعوبة حفظ كل ما فيه من الأسانيد والطرق والحكايات ولأن ما نمليه في هذين الكتابين آه، إن يسر الله ذلك وسهله من توصيف الأسماء بكسر ما يمتل إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ وأنشد له في وعيه إذا كا إذا أراد أراد العلم من التكلف بحفظ ما له أرضى عنه في البداية لم يخرج في فعله من التكلف لحفظ ذلك. طيب، آه، muna ganin mu koma hausa anan <laughs> yace wa azkur fi hadal kitabi illa athiqat thiqat kawai zai ambata alladhina yajuzu al-ihtijaj bi khabarihim wanda kafa hujja da hadisansu su yake yake halatta wa aqna'u bi hadhain alkitabain almuqtasirin an kitab at-tarikh al-kabir yace da wa'annan tafai guda biyu waɗanda suke muktasarai ne wa'atu wanda ya tsakuro su ne ya takaita su yana fatan ya wadatar gabarin littafinsa a al kabir kaga kenan ibn hibban yana da littafi a tarih al-kabir allazi kharrajnahu wanda mun riga mun fitar da shi amma wannan kitabin fi al mafqud ba mu da shi ba a same shi ba me yasa yace zai tsakuro wannan ya zamanto su zamanto muktasarain wayannan kitabai ne yake nufi tukuna al-thiqat da kuma al-majruhin al-majruhin al-majruhin ya tsakuro su daga cikin alkitabu a fiƙa a tarihil kabir ya ce kulli ma fi كل ما فيه wa turuti wal hikayat abubuwan da ya tara a cikin attarihi kabir ya tara asanid da turukul hadith wato kenan kaga yayi bayanin al'ilal wal hikayat da hikayoyi akan kowane rawi wannan mutanen wato tastagrib min ولأن ما نمليه في هذين الكتابين إن يسر الله ذلك وسهله من توصيف الأسماء بقصد ما يحتاج إليه يكون أسهل على المتعلم إذا قصد الحفظ yace domin abin da yake zai kawo shi ka gani imla'i yayi na wa'annan lissafan imla'in in yassara Allah zalik in Allah ya yassara wannan wa sahalahu kuma ya sauƙaƙe shi min tawsifil asma na sifanta sunayen masu ruwaya bi qasdi ma yuhtaji ilaihi da nufin abin da ake bukatarsa ashala alal muta'allim idza qasada al hifz wannan zai fi sauki ga mai neman ilimi idan yana so ya haddace wato ungal tafin na haddace shi ake <laughs> eh, a abin nan FGC ba tunamin suna abubakar mal da Allah zan ganka bayan darasi na don kan na manta shi yasa <laughs> wa an lahu fi wa'aihi kuma zai fi nishadi wajen ya kiyaye shi ko idza arada al-ilma idan yana son ilimi min at-takallufi bi hifdhi ma law aghda anhu fi al-bidaya lam yakhruj fi fi'lihi min at-takallufi li hifdhi dhalik idan yana son ilimi ya fi nishadi gare shi bisa ya takallufin haddan abinda da wato da ya rufe ido akan neman sa a farko lam yakhruj fi fi'lihi min at-takalluf li hifz dhalik ba zai fita daga cikin takallufi da hadda wannan ba zai iya ba saboda abin da ya kawo a cikin babban wato wannan muktasar ne shi za a iya haddace shi mu ci gaba yace fa kullu man azkuruhu fa kullu man azkuruhu fi hadha al-kitab al-awwal fa huwa saduq to wannan ibn hibban yana bayyana sharadin sa ku duba ga abinda sheikh yace raqam 3 karanta an rama bayan ibn hibban inda ya rubuta inda rubutun sheikh rubutun sheikh aziz wannan bayanin ibn hibban ne لشرط الاحتجاج بخبر بخبره بخبر man zakarahu fi hadha kitab. da wato sharadin sa na kafa hujja da wanda ya ambace shi a cikin wannan littafi wadhalika li salamatihim mm. min alkhata'i min al-khisal al-khams al-madhkura wato shine ya zamanto sun kubuta daga waɗansu sifofi guda biyar wanda ya ambata duk wanda ya tsira daga sifofi guda biyar da ya ambata to shine wanda ake hujja da shi a wajen ibn hibban to shine zai bayanin manhajinsa a cikin nan na'am فكل من أذكره في هذا الكتاب الأول فهو صدوق فهو صدوق يجوز الاحتجاج نعم يجوز الاحتجاج بخبره نعم اذا تعرى khabaruhu an خصال خمس wato yana wato kafa hujja da hadisin yana halatta idan wato ya tsiraita daga abubuwa guda biyar ya zonto babu abubuwa biyar tare da shi fa idza da khabarun munkar an wahidin mimma azkuruhu fi kitabi to idan aka samu hadisi wanda yake munkar munkar a wajen ibn hibban abin da ake nufi abin da yake nufi shine wanda yake khata kuskure kuskure a bayyane cewa wannan hadisin kuskure ne ba daidai bane shine ma'ana al-munkar yani allazi tabayyana khata'uhu ba lalle ya zamanto mawdu'i ba hmm? a hadisi ne wanda yake tabayyana khata'uhu wa da wani sababi daga cikin asbab daga cikin asbabul jarhi na'am to idan aka samu hadisi munkar mhm, an wahidi man azkuruhu fi kitabi hada daga ɗaya daga cikin wanda zan ambace shi a cikin wannan littafi nawa fa inna zalika khabara la yanfaku min ihda to wannan hadisin ba zai kubuta ba daga ya zamanto ya wato ba zai zamanto ya kubuta daga haduwa da samun ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ba imma an ya kuna fauka shekh allazi zakartu sunahu fi kitabi hadha fil isnadi rajulun da'if mhm. to ko dai ya zamanto a sama da wannan malamin wanda na ambata wanda na ambata sunansa a cikin littafi na wannan a cikin isnadin akwai wani mutum mai rauni wanda baya halatta a kafa ba a yin hujja da hadisinsa wato ba daga gare shi ne kuskura daga malamin sa ne aw yakuna dunahu rajulun wahin ko kuma ƙasa da shi akwai wani mutum shi ma mai rauni mai tsananin rauni la yajuzu al-ihtijaj bi riwayatihi hujja da riwayarsa ba ta halatta kun ga wannan yana daga cikin balaga da yayi wahin da za'if din ma'anar su daya amma saboda kada ya to kan cewa yayi takrar yayi ta maimaita kalma daya sai ya kawo saboda kowane malami a cikin muqaddimarsa anan yake nuna gwanintarsa domin daga an shiga cikin littafi to a lokacin nan ilimi ne kuma babu zancen nuna gwanin talluga <laughs> sai dai kawai ka kawo abubuwa yadda suke na'am la yajuzu al-ihtidal bi riwayatihi na'am to kun ga kuma ko kuma hadisin hadisin kuma ya zamanto mursal ne la yalzamuna bihi al-hujja hujja da wannan hadisin baya lizimta a gare mu kunu ko kuma ya zamanto munqati ya yanke a cikin isnadinsa la yaqumu misli hujja hujja ba ta tsayuwa da kwatankwacin sa awai kunu fil isnadi rajulun mudallis ko kuma ya zamanto a cikin isnadin akwai wani mutum mai yin tadlisi lam yubayyin sama'ahu fil khabari min alladhi sami'ahu minhu bai bayyana a cikin hadisin ba wato bai bayyana jinsa ga wannan hadisin ba daga wajen wanda ya ji shi daga gare shi ya ruwaito shi bil ana ko da qala فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه domin malami mai tadlisi matsawar bai bayyana jinsa ba ga hadisin da ga hadisi daga wanda ya ruwaito daga gare shi la yajuzu al-ihtijaj bi dhalika al-khabar to kafa hujja da wannan hadisin baya halatta baya inganta baya halatta domin ba a sani ba da Allah ya ji wannan hadisin ne daga wani mutum mai rauni wanda hadisin yake ɓaci da ambatonsa idan aka tsaya a kansa da za a bayyana shi da ana ganin za a ce a hadisin ma wane ne kenan sai a watsar da shi to da ya tadlisi sai ya ɓoye shi na'am kuma aka san hadisin da shi famalam ya kulil mudallisu fi khabarihi to matsawar dai mai yin tadlisi bai faɗa a cikin hadisinsa ba ko da shi shi wannan mai yin tadlisin amintacce ne matsawar bai ce sami'tu ba ko haddasani ya gaya mun to kafa hujja da hadisinsa baya inganta to kun gani ku fitan mana da abubuwa guda biyar da ya faɗa a cikin nan <laughs> inda kun fahimta ne gwamnatin da akwai inda bai faɗa ba wa zai fitan mana da su ga baki ɗaya ba tare da wani taraddudi ba guda biyar mhm, barista an ya kuna duna wayin ko a kyale shi ya ce shi zai yi <laughs> za a yi biyar din mhm. eh, kuna mursalin to na biyu kenan ko mhm. mhm. na uku eh, an yi kuna fil isnad rajul mudallis to na hudu sauran daya eh sauran daya an yi kuna fauka shekh alladhi zakartu ismuhu bi mm. kitabi hadha fi isnad rajulun da'if to saman sa rajulun da'if kun gansu guda biyar eh? shi kenan sun bayyana wannan sune al-khisal al-khams wanda yake yake ake yin ta'an ake suka a cikin riwayar rawi saboda haka idan aka samu a wani hadisi daga wanda ya ambaci sunansa a cikin littafin nan aka same shi munkar to ɗaya daga cikin waɗannan sabubban su ne abin da ya sa aka samu nakara wato inda shi fiƙa ne amintacce ne ma'ana hadisin sa karbabbe ne saboda kan aka samu kuskure a riwayar to ba daga gare shi bane tunda shi amintacce ne sai dai na saman sa da'ifi ne ko na kasan sa da'ifi ne ko kuma hadisin mursal ne domin sika yakan ruwaito mursal ko kuma hadisin munqati ne ko kuma a cikin isnadin akwai mudallis akwai tarlis wayannan sune asbab din aljar a wajensa mutanen kogo duk ba su san wannan ba suke surutu ana yaudarar mutane ne wannan karatu eh, wato alayhi usaini yana magana na'am sai ka'ida ce haka take ko a wajen a wajen ibn hibban a wajen ibn hibban a wajen ibn hibban eh. shi duk kawo ba dubbe kawo ba a amma a'a ai waɗannan su bid'a da su ulhif da sauransu suna cikin majruhin ka gane shi idan dai ya bayyana cewa shi sadok ne aka samu kuskure to in ma akwai bid'ar to watakila shehin da yake sama da shi shine mai bid'a shine sababin amma in dai ya ambace shi a nan to shi ba shi ba majruhi bane eh, ba majruh bane sai dai ko wanda yake sama da shi ne majruh ko kasa da shi shine majruh na'am a ai muhaddithun ba sai da al-mursal ba umuman al-muhaddithun ba sai da al-mursal ba wanda suka yarda da al-mursal fuqaha ne hanafiya da malik da kuma da kuma ahmad a wani a wani lokacin fuqaha ne ai amma min haythul ihtijaj al mursal wajen muhaddithun da'if mun karanta shi a cikin aqsamu da'if ko a cikin alfiya na'am yana cikin muhaddithun amma amma ya karbi mursal sauran muhaddithun ba su yadda da shi ba shi karbarsa ga karbarsa da ya ga almursal shi yana karbarsa da ya ga almursal wannan manhaji ne wanda ya dauka nasa amma ba shi ne abinda manhajin malaman hadisi ya yi istikrari a kai ba a mursal ana nufin ba mursal sahabi ba shi imam malik hadda ba mursal sahabi ba yana kafa hujja da shi marasil sa'id ibn al-musayyib a wajensa hujja ne na'am ya ce ko kafa ne wannan ya isa muku mursal kan mutane guda uku da ya a wannan sha'uba ne kafaitukum tadlisa thalatha mm, wannan sha'uba ne amma shi malik a cikin muwatta gashi nan yana kafa hujja da mursal marasil a wajensa kamar masanid suke mm. na'am فذكرت هذه المسألة نعم بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في كتاب شرائط الأخبار نعم fa'agna zalika an takrariha fi hadha kitab to ka gani ya ambace shi a cikin littafi yana da littafi shara'itul akhbar ɗan karban hadisai a ah, duk ya faɗe su wato bit tafsil inda yake nan wajen kawai tsakurowa yayi daga cikin wannan mm. wa inna ma azkuru fi hadha kitab to ni dai kadai ya ce ina ambatawa ne a cikin wannan littafin malami bayan malami waɗansu daga cikin malamanmu sun raunana shi waɗansu kuma sun wasaƙa shi sun amintar da shi faman saha indi minhum annahu thiqatun duk wanda wato ya inganta a waje na cikin daga cikin waɗannan masu riwaya kan cewa amintacce ne da dalilai masu haske allati bayyantuha fi kitabi fi kitab alfas bainan naqala wanda na bayyana su a cikin littafi a wanda na bayyana su a cikin littafi na al-faslu bainan naqala wato magana mai rabewa tsakanin masu riwayar hadisi gashi ko to sai in shigar da shi a cikin wannan littafin domin ya halatta a kafa hujja da hadisinsa kuma kenan da littafi alfaslo bainan naqala amma ga shi nan yace sahibu kashfin zunun bai ambaci wannan littafin ba wala gairuhu ma ba wanda ya ambace shi a cikin littafin ibn hibban saboda aka littafin fi hukmil mafqud babu shi na'am Eh, eh, eh, kashfu dhunun ba ah, al-fahras fahras na na ah, ah, sahib kashfu dhunun sizkin fuad siskin. ba shi kadai bane akwai littafan ana ce musu kutubul faharis akwai faharsat ibn khair al-ishbili littafansa wanda yake ambaton littafan malamai to ɗaya daga cikin tabbatar da cewa malami ya rubuta littafi kenan wa'annan littattafan to amma su kansu kaga gashi za ka iya samun wani littafi malami ya ambace cewa ya rubuta shi amma baya cikin wa'annan faharis na saboda shi ya rubuta littafan da yake a ilimin sa ya kai daga tarjamar wannan malamin ko daga littafai da suke maktubat a cikin maktabatul alam inda kun san libraries da dama an yi musu faharis an yi musu catalog na duniya wanda suke da wa'in littattafai kuma da yawa daga cikin wa'annan libraries ba a kasashen musulmi suke ba akwai su a holland akwai ah, akwai su a germany ah, akwai ta national archives in france su ma suna da su ah, da ireland chesterville a ireland da kuma library din congress ta america yanzu library din congress ta america duk littafi da aka buga kaga sabo dole suna da copy ko ina aka buga shi na har jesi copy dinsa so littafan masu masu kutubul faharis waɗanda suka bi sukan bibi a can da irin abin da ya zo a cikin littattafai na masu faharisul kutub sukan rubuta saboda shi fu'ad siskin yana daga cikin wato littattafan da ake itimadi da su wajen tabbatar da littattafan da manyan malamai suka rubuta amma haga wannan littafin ibn hibban yayi nassi a kansa kaga har guda biyu yayi nassi kitabu shara'it al akhbar da al fasl bain an naqala wannan littafai fi hukm al mafqud ba da su na'am na'am mumkin nan gaba za a iya samu mumkin mumkin za a iya samu don yawanci saboda akwai private libraries akwai mutane wanda suke da masu tattara littattafai ne wani ya samu littattafan amma ba a yi katalogin ɗinta ba hmm, yanzu kamar mu nan kaga a a library ɗin umar falke gabaki ɗaya john hanwick ya zo ya saye ta gabaki ɗaya aka kai ta northwestern university Mm. Mm, a america illinois eh northwestern eh anan ganin. garin umar farke yana daga cikin waɗanda suka tara tafai masu yawa a kano daga cikin a falke ne saboda haka matafiyi ne ya tara makutsar da yawa attajiri ne amma attajiri ne mai da ya karkata zuwa ga malinta ba za a ci masa malami sosai ba to library dinsa john honwick ya zo ya siya wannan hamid boboi wanda ya aiki karkashin john hornwick wanda yake yanzu executive secretary din subeb eh, ya yi phd dinsa a karkashin hornwick a kan library din umar falke ya yi phd dinsa to kuma abin ta kaici john hornwick da ya zo a matarsa a matarsa iyamura ce saboda haka ita ta ci gadon library din gabaki daya sai ta sayar da ita an ce wai ta sayar an rasa wanda ya saya daga wajen ta library din John Conway gaba daya domin sarkin Kano ya yi ta kokari ya saye ta baki daya library din aka ce a wai University of Ibadan ne suka saya aka ce University of Lagos har yanzu ba a san inda library din Hunwick take ba ko library ce muhimmiya to akwai irin wayannan private collections wanda waɗansu suka yi wanda daga bayan za a iya samun tufai musamman a can gabas na'am ومن صح عندي منهم انه ضعيف بالبراهين الواضحه to duk wanda ya inganta a gare ni kan cewa wannan rarrauna ne da wato hujjoji waɗanda suke bayyanannu allati zakartuha fi kitab al-fasl bayna an-naqala wanda waɗannan hujjoji na bayyana su a cikin littafi na al-fasl bayna an-naqala lam azkuruhu fi hadha al-kitab to ba zan ambace shi ba a cikin wannan littafi duk wanda yake cikin majruhin baya cikin nan lakinni adkhaltuhu fi kitab addu'afa bil ilal to na amma na sanya shi a cikin littafin addu'afa bil ilal hmm. wannan a littafin addu'afa bil ilal shine ma'rifatul majruhin min al muhaddithin ɗaya daga cikin sunayensa kenan addu'afa bil ilal na'am li'annahu la yajuzu al ihtijaj bi khabari saboda hujja da hadisin sa baya baya halatta wa kullu man zakartuhu fi kitabi hadha to duk wanda na ambace shi a cikin wannan littafin nawa idza ta'arra khabaruhu an al-khisal idan ya zamanto laba hadisin sa ya tsiraita daga waɗannan sifofi guda biyar waɗanda na ambata to wannan shine al ana ya halatta a kafa hujja da hadisin sa wannan shine ta'riful adl a wajen ibn hibban mm. ga ta'lilin sa domin al'adili wanda ba a san jarhi tare da shi ba aka sun jarh shi ne ta'adil wato kishiyar ta'adil adaltawa duk wanda ba a san shi da cewa yana da wani wato wata rauni ba to wannan adali adali ne idan ya zamanto kishiyarsa bai bayyana ba lam yukallafin nasu minan nasi ma'arifatu ma ghaba anhum domin ba a kallafa ma mutane su buncu sanin abin da ya buya daga gare su bana daga mutane za su hukunci da zahiri ne wa inna ma kullifu al-hukma bil-zahir an kallafa musu hukunci da zahiri ne kadai daga cikin abubuwa banda abin da ya buya daga gare su ja'alana Allahu mimman alai asbala alai to Allah ya sanya mu a cikin wanda Allah ya kwararo masa wato a lullubewar sutura a duniya kuma wannan ya sadu da afuwa daga laifuffukansa ya kare da addu'a to muga abin da sheikh ya faɗa sheikh abdulaziz rahmatullahi alai ya ce kun ga eh, eh, almuradu bil adil inda ibn hibban wa ta'lilihi bi dhalik adali a wajen ibn hibban shine mallam ya ulam bi jarhin shine al adl shine kawai wanda yake ba a san shi da al jarh ba wato shi yasa kenan wanda yake wani daga cikin malamai bai jarraha shi ba bai soke shi ba in dai musulmi ne to adali ne a wajen ibn hibban in aka soke shi kam sai karba amma in ba a san shi wanda yake saboda haka almastur almastur a wajen ibn hibban fiqa ne mm. eh. shi ne a nan tasahul ɗin na sai shiga eh mana ba shi yasa ba aka faɗa ai shi yasa shi ne tasahul ɗin nasa shi ne tasahul din nasa kuma ga dalilinsa dalilin kun ga faɗi dalilinsa cewa Allah bai kallafa mana ma'rifatu Allah bai kallafa mutane ma'rifatu ma gaba anhum minan nas ba al-hukmu zahir kawai za'i amma malaman hadisi ba su da wannan ba hmm, ba su da wannan ba saboda amana ta ilmin annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga sannan kuma al-faqra faqra ta biyu da ta uku hadha mithalani litawthiq as-sarih al-warid ahyanan wato ibn hibban ba kawai yana yanzu kun ga kamar ku duba tarjamar a tarjama ta farko fi ra'asin safa ja'far ibn muhammad alqalanisi min ahli ramla yarwi an abil walid rawa anhu ahlu baladihi kage kawai ya ambace shi ne ko to shine wannan haka yake yawanci haka yake faɗa shine ake cewa zakarahu ibn hibban fi thiqat saboda haka wannan ai fiqa ne ba sai ya ce fiqa ba kawai ambatansa a cikin wannan littafin fiqa inda ibn hibban amma ahyanan yakan yi a tawfiq sarih ya zo ya faɗe shi da nassi akan cewa fiƙa ne ku duba a tarjama ta biyu jafar ibn muhammad ibn aban ibn masmul maula abi hatim ibn nu'man al-bahili min ali harran يروي عن أبي نعيم حدثنا عنه مكول وغيره مات سنة 64 wa 200 وكان متيقظا يحفظ وكان م... آه تبيو دي وكان متيقظا يحفظ كن غني كن غني تو إذا أنا وجه أكوي تساهل Eh? babu me yasa na'am ya ya bayyana me yasa babu tasahul anan ai aiki da wannan ka'idar tasa eh? bai aiki da ka'idar ba ya bayyana bisa tasrihan cewa ya san shi hmm? ko ba haka ba tarjama ta biyu eh, ku gani raqam salasa jabir ibn ishaq al-bahili shaykhun yarwi an أبي معشر السدي روى عنه عمرو بن علي الفلاس مستقيم الحديث مستقيم kaga inda عند دي irin wannan ibn hibban bai tasahul ba tasahulin kawai ya ambace shi a cikin littafin fiqadi ya shiru yace alkitabu yaqa'u fi tis'ati fi tis'ati mujalladat kamar yadda muka faɗa al-mujalladul awwal wa thani li siratin nabawiyya hmm? kun gane na ɗaya da na biyu al-thalith as-sahaba alladhina ja'at anhum riwaya hmm? wannan duk tarihi ne ar-rabi' wal khamis li tabi'in kana buƙatar wannan don saboda a cikin at ana so a san athiqat da ghayruhum as-sadis was-sabi' tabi'i tabi'in الثامن tasi. لتبع الأتباع نعم. وندس كزودة قبايا إلى وقته يذكر ابن حبان في تراجم الصحابة أماكن شيوع رواياتهم أه؟ روى عنه البصريون روى عنه المصريون وهكذا وهذا يفيد في الترجيح عند تعرض الروايات ما وجه ذلك إذا يذو ترجم الصحابي يذكر أماكن شيوع رواياتهم عند رواية الصحابي تيادو kamar ya ce rawa anhul basriyun rawa an anhul musriyun sai malam ya ce wa hadha yufidu fi tarjihi inda ta'arud me yake nufi da wannan wa zai bayyana mana wannan na'am bashir na'am ahsant yanzu kamar ibn mas'ud idan ya ce a rawa anhul kufiyun saboda haka idan aka samu 'yan madina sun saba a riwayarsu da abin da 'yan kufa suka ruwaito riwayar wa za a kaddamar 'yan kufa saboda a nan riwayarsa ta fi yaduwa an fi sanin hadisansa bisa wata don a can yaje ya zauna wa haza muhim a cikin wato wannan fa'ida ce ta ibn hibban wanda idan kana so wato wani lokaci wa'in littafai na jarh wa ta'dil ba kawai za ka koma gare su bane wajen ka san martabar rawi min haithul jarh wa wani lokaci wajen ilmin ilal ne idan kana so da wani ilmin ilal zaka hada hadisai ne ga sabanin su ga sabanin riwayat in ga sabanin riwayat to sai ka zo kai muqarana ka gani wanne zaka kaddamar wanne zaka wanne zaka rinjayar wanne zaka sa a baya to daga cikin littafan da zaka iya komawa sai ka koma cikin ibn hibban watakila za ka ga wata ƙarina wadda daga ciki za ta nuna maka yayi nassi alal misali akan cewar ga waɗanda suka fi sanin hadisin rawi wanda aka yi saɓani a tsakanin masu riwaya daga gare shi saboda aka kaga wannan littafin da fa'idar kawai sanin hukunci a ayanin ruwat min haithul jarh wa ta'dil kuma akwai sanin qawaid na tarjihi tsakanin riwayat idan aka samu saɓani to sannan daga karshe malam ya ce wa ya'tani ibn hibban bi dhikri sini alwafayat wa amakiniha hmm? wa haza yufidu fi ma'arifati liqa'i ruwati an man anhum wa bihi yu'rafu al-ittisal wal inqita kun fahimci wannan hmm. yana kula da ambatan sinil wafayat yaushe rawi ya rasu kuma a ina ya rasu hmm. to wannan da haka ake sanin al-inqita wal ittisal wannan wadih ko ko yana bukatar tawdihi ko yana bukatar ne jarabawa <laughs> to inda rujuu ila hadha alkitab nahtaju ila umur to kun gani me kake bukata dan ka samu amfani da wannan littafin na farko ma'rifatu ma ta bihi al-ajza min hmm. at-tabaqat hmm? min tabaqat min tabaqat dole ka sani yanzu idan a idan rawin da kake nema yana daga cikin attabi'in ne a wace taba'a wace wani mujalladi zaka je na'am na hudu ko na biyar sai ka je in tabi'i ne idan kuma atba'u tabi'in ne na shida ko na bakwai idan sauran ne kuma fa to ka gani ba kawai za ka tsaya ne ka ce ka samu ja'far ibn aun saboda haka sai ka je ka duba cikin mujalladi ina jim yake dole sai ka san wani mujalladi za ka duba tunda a kowane mujalladi za ka iya samun jim saboda ga sai ka ce to aini jafar ban gan shi ba na ga dukkan jafar a ambata amma babu ibn aun ba alhali kuwa ka je a cikin wani tabaka ne daban inda ba anan za ka same shi ba to dama kamar yadda muka ce fa'idan wannan musan littafan nan da manahij ɗinsu na biyu ya ce al-ifada min taqsimil muallimi li darajati tawfiq ibn hibban al-muallimi al-yamani ya ya ya rattaba darajat din tawfiq na ibn hibban a nan sheikh bai kawo su ba amma a cikin dawabit da muka karanta a cikin dawabit da muka karanta ku koma a cikinsa lokacin ba mu karanta wannan ba da yake mun tsaya akan dawabitul jarh wa ta'di akwai dawabitul jahala wanda ya bayani a kansu a ciki ya kawo cewa ba koyaushe ne ibn hibban yake mutasahil fi tawfiq ba ba koyaushe ba ne ya bayyana su ya kamata ku koma littafin kun ɗauki suransa eh, sai ku gani a yaushe ne yake kusan a bayanin manhaj sannan na ƙarshe muƙarana tawfiq ibn hibban bi ra'il a imma al'akari hmm? idan kana so ka san ibn hibban ya yi tasahun ko bai yi ba to sai ka gani da ya ambaci rawi a cikin fiqat mai sauran al'a'imma na jarhuwar ta'adil suka ce a kansa idan sun yi muwafaka da shi ya yi tasahul idan dukkaninsu sun yi tadhifinsa shi kadai ya kadaita da cewa fiqa ne ya yi tasahul ya yi tasahul to dole sai an yi wannan to wannan kun ga mun kare da afiqat na ibn hibban alhamdulillah mun yi littafi daya subhanakallahumma bihamdika illa anta